Am. Mai lodi. Am lodi. Yau ba kusa ta nake. Ni ma haka. Zan iya aikata komai duk wani abu da ka san ana yi Kai ni ba fyaɗe ne kawai ba zan ba. Fyaɗe ne kawai ba zan ba ne. Fyaɗe. Shi ma saboda an doka ne kake. Yawwa hukuncin kisa. Kai yanzu laifukan da kai nawa ne suka fi fyaɗe ne. haram kawai haram ne ci. Yan sace-sacen da kake yi. birjik ka danne hakkin al'umma hai amma ni da gwamnati ce da ma ba zai ci ni wallahi na ka take haka zaki haka kike ke da ka ta Allah Me haka? Eh, ai tsaya zaki ki ki fahimci yawa ne suke magana. Ki san su suka tsaya gaban ki? Za su sha gaban ki cikin mutunci. Ki san su wane ne kuma mu me muka zo gwamnati? Mu su eh eh kina wuce zan kwarfi. Na rin babe ki wallahi. Wallahi kina wuce zan kwarfi. Na rin babe. wuce zan bi ki a gudan ebe miki kafa. Eh, my Allah. Wait. Me Yawwa. dole ki tsaya ki ji mu ne shugaban kasa i wakilta mu ko tinkiya naga tana yawo a titi in bi ta danne ta in karbi rabanu bari mutum in tsalle yanzu kwarfe ki ba wani abu ne ba ni yanzu a zuwa taron muna koka kin ka da ni ko na ka ke ba wani abu kunya bane ne alquran mutunci zane dan haka ya zama wajibi ki tsaya ki saurari abin da muke gaya miki domin ki gane menene ma abin da muke so ki gane a na farko ya sunan ki yar ina ce kiyaye na aka haife ki na farko kenan sannan kin cika fari da yawa kuma kina yawan fara'a wanda bai cancanta a ce maza suna ganin fara'a ki ba domin za ki iya sa wani je gida ya saki matarsa kwarai kuwa ni kenan sannan kin riko waya mai kwari a hannunki mu ba mu da waya mai kwari wanda kamfanin kina so ki hada rigima tsakanin mu da sauran al'umma kenan sannan kin zuba abin hannu sannan ku zo za ku yi fada da kawaki ki murza mata a fuska yes ya ga mata fuska yes ehe Malam. Muna magana kina gyaran murya. wa'azi zaki mana Ya yayya ba ni mana ta hautin hanya zaka bani wuce an ki a baki hanyar zaba an ki a baki hanyar who are you by the way am kai am secretary ka gaba ta mata da kai Ina ga miki wannan zance yanzu saya eh me ne ma yasa kuka sai da a mun tare ki ne za mu karɓi rabanu ku ne ai rabanu saboda irin ki yanzu ke a iya ganin da muka yi miki mun san kin yaudari maza sun fi ɗari ta ki aure kuma nawa kika ki aure kin kina ta yawo kina bargaza ya ciki ko ki aure ko mu aure ki dole alƙur'ani yanzu yanzu nan a sa sadakin ki ko dubu biyu ne a duniya an kana rayuwa ka ga mutane kala. kwarai kuwa nan katin kika mai da mu rabu da ita you can watch me cartoon a cartoon we ke I will definitely we watching I'm Rabano officer. Ne Rabano. Amma mabe. Idan ban kwabe na da keke ba dan iska ne ni. Idan ban kwabe. Yara. Ni dukan yan dambo da ke ba shege ne ni. Kai ki kisa. Mu za Kai mata tare ta Allah, kai mu zauna kai mata tare ta. Baiwar Allah a Sudan. Ke yanzu a Sudan kin san yadda ake kifi banda? Haka za a yi bandarki a shanya ki a aji. Mayu ne? Saboda kin keta hakkin gwamnati. sannan kin ce gwamnati tana matsarki dama ba ki sa a ranki cewar kullum gwamnati tana kusa da ke ba gwamnati ita ce belet din kugun kowa yanda kuke sa jigida maza su saka belet haka gwamnati ta zama a jikin kowa dole ne akwai gwamnati a jikin kowanne dan adam da yake rayuwa yes kaga aikin revenue yes kaga akwai masu mota eh. akwai masu mashi eh. akwai masu eh. akwai masu shaguna amma ba wai haka kawai mutum yana tafiya a hanya ki fa laifi kike karanta laifi ne wannan wannan babu ya kai daidai yake da ki samu miciji ki kama shi ki take masa dela ki ce za zare shi haka muke ji a zuciyarmu saboda mu gwamnati ba ma san wani mutum illegal a hanya izo ya rinka cewa zai karanta mana doka ku ayu yaushe kika san doka yaushe aka haife ki in fact ma waye dauke ku aiki gwamnatin kasa da kasa in biki santa ba i will presently i will presently i will presently nigerian people yes okay um na fahimta me eh, kuke so ku ce mu eh. yanzu na fahimta ina ma laifin ku tare ni ku ce a yan mata ji mana ya aka yi lafiya galau magana ce ta soyayya nan sai in fahimci inda maganar ku ta dosa amma ku dinga min wani kwana gwana ku ce yan rabinu an yi kaza an yi kaza Sengiya ta gane safin wallahi. Rani ta gane Ai da tuni kin zo da wannan zance da bamu kawo haka dake ba. Tun yaushe. Wallahi ba da bamu kawo haka dake ba. To shikenan yanzu wane ne saurayin? Anami haza wahid isnaini. kin mun girma aure ni da nake san yar safa safa a kin mun gundume miya ina zan kai zuciyar ka da mace take da kuma na kuma na kuma na zuciyar ka da mace take murris zuciyar ka ta mutu mutuwar kifin yara a hanna shaƙe shi mutu kuma ta kuma ka matsi ta tun ɗazu take ta ka matsi ta warka ce a ta ba uwata ba ce za ah! ta zama ko: yali na ce zufa ta san fa zan yi komai akan ta wallahi ha ah! yanzu ya ake ciki maganar da ake ni kaina tun da naga kin taho haka naji a raina ba wani abu da ya rage in ba san dan haka lallai zan iya yin komai yana da cuta ban gane ban gane yana da cuta rubutu nake yi ah! kuma sai ka rinka rubutu kana warwar wani sirrin ah sai ka rinka rubutu kana warwar wani sirrin kinga dunguleren baki alƙura dunguleren baki amma ai akwai wadatar zuci ko ina da baki kuma ina da wadatar zuci yan yan nake kuma ran nake Ah? Ha za To yanzu <clears throat> kin gane? Ya za mu Madalla. Zan aikin sa ya taɓa zuwa da wanau, ya taɓa samun hauka. Ko yanzu na kwabe miki huda sannan zaki ga wata kuna kwabde diya. Ya taɓa koda Allah sarki wallahi kada har ta tausaya ma. Dama in dai mace za ta kahe ka ta dauko layin mu kahe ka aka zaga tana ta tausaya ma. Ku shiga daki ma. Ku shiga daki. Me me mun shiga daki? Sulhunta aure ai sai da To ina ruwanka? Ina ruwanka kai ka taba auren nan ne? Ah ni na ga ina da auren nan kai yanzu za ka yi. To auren bari bariki kuma abin albari ne. Ba za ka ne fa. Ah, a hirji kai wannan aure ne ba kai ba. Ku ne ai yabanyu. Yanzu gidanku za ki kwatanta mu. Sai dai in baka lambar waya na. Allah ya ji kanka. Ya fi mutunci. Allah ya ji kanka. Ni kaina na fi son lambar waya. Ga ni samu. Sa da kanki. Kin san saboda ya'yan baki kar i gani. Sa sa ki ban a boye. Ina da cuta. Lallai ƴan yabanyu. Littafin ita ka take. Yawwa ita ce mai wani ƴar ƙarfi. Um, sai kuna da rike so. yana da cuta cutar uwar kawai ah, to ni magana ta nake ina rubuta wani abu ne to to gashi a hau ma ke. ki dau dirab ke kadai dan Allah ci bari wani iga ne miki a ringa ana test sallallahu alaihi wasallam ah. wai ki dan Allah me yasa duk lokacin da zan samu soyayya sai ka mun sababtet education Peace about sex education abin da yasa Bature ya tashi. Tana yi mun zagon kasa wallahi. Ai ai akwai wani abu da Bature ke cewa kwalan buti kwatin. <laughs> Kwalan buti kwatin. Eh. Na bunkan na na yi tsalle zan tsalle ka kwata eh. sai a kwarfe. To ƙarya kake wallahi. Ƙarya kake wallahi. Kama da zuwa. Na na mare. Wallahi na rama. Wallahi na mare. Wallahi sai na ja mata. Na mare. Na mare. Hudu. da na ja Allah sai na ja mata. Zan saka maka mara. Ban Allah wuce mu je mu je mu da eh. kana tafiya wato ki yi hakuri kin ga mu zo da wuri ba ko wato abin da ya faru mun yi mitin da shugaban kasa yes muka yi mitin da gwamnoni muka ziyarci yan majalisu muka ziyarci duk wani madafin iko na gwamnati sannan mun yi taro a United Nations mun yi a UNICEF mun yi a Latin America mun yi a HIV ka ga mun yi a HIV kuma da zikir Cristiano Ronaldo kwadan waya Rabado. Ita lalle lalle yana zo yana zo Italy. Eh wallahi. Saboda Corona baro ta damu ko ta dame su yan bal kuma ni kadai zan iya zuwa karɓi rabon a hannun kulora baro ta wuce eh. wato abin da yake faruwa ki yi hakuri ga ni yanzu na <laughs> yalla bano kawai dai ka faɗa min gaskiya ba wai dalilin da ya hana ka zuwa ba kenan kawai ka faɗa min cewa ba ka so wai ne ce ba saki yanzu wa zai ka kauda iya kauda kamar jakan wa ga kurege kamar wannan kurege kamar wannan kuregen wannan kurege kai tambayi wannan ban Allah kullum ban da aiki da in na kwanta bacci numfashi na ma sunan ki ke. Na gaya miki gaskiya? A kuma ka faɗi dai abin da yake. Na rantse ta girma in dai gaskiya ke so. Abin da yake dai ba eh, ka faɗa. In gaya miki gaskiya? Ka faɗa mata abin da na faɗa ko? Wallahi alazim. Ka faɗa mata abin da ni na faɗa ko? Kuma haka yake. A haka ma yake. Wato ki ƙara kwantar da hankalinki. Hmm. Ina mutukar ƙaunar ki. Ni fa zan iya rigima da jati mata akan ki wallahi. Eh, ban gane dan kai ba ka gane kalaman soyayya. Yau eh. kalaman soyayya ana faɗar sa hankali. Majanun. majinun ni ne majinun din yanzu gaskiya ah zan iya kauɗe ya kanwa jati mata da mari akai har jati ba ta ka za ka yi mari ta ba kuma shi ne ka <laughs> hmm, to yanzu duk a cikin yan matanka hmm. ka lissafa min waka fuso ke ni fa baki dinga miki ainihin iyali na ma alitin zan iya sakin ta kai kwarai kuwa kwarai kuwa nan ba sakin ta ba ah? na rubuta kan rike shi ya ya kwabe daga hihe ga dare wando suka rungumi koka da iyali na duk kwabda ta da ƙasa ya sake kwabda ta da ƙasa ta zare kai ta daga sama haka na rike na hana rigimar ta faru kware kuwa aboki na ne haka yake ah. sai isa tv a gidana bana nan kware kuwa wannan aboki na ne yanzu idan ni da kai muka aure haka ne za ta ah, ni ma haka ne na auri wannan zaka shiga mun gida ne ai iyakacin ka bakin kofa mu tsaya nan a gaisa ko ha wannan ka wannan din mutane hau ka ke Allah ne iko to babi mm in hmm, tambaye ka na jinki ka taba zuwa club club din ban lamba tare ne ni na ci ta tafi dari da ka haka nan kauda ta da <laughs> a'a ba wannan nake nufi ba club na rawa wanda ake zuwa mace da namiji a sa kaya kanana group dance kenan yawwa ashe ka gane inda ake rawa ka taba zuwa a ban taba zuwa ba Allah tsakani da Allah kuma ni na ma yi tunanin menene ma yasa har na kure yarinta na kure kuruciya ta ban je na ziyarci kula wannan gaskiya ne ai dole ma sai na leka kula na ga a duniya ba inda mu je ba wallahi ko to bari an jima da daddare zan shirya sai ka shirya sai mu tafi tare amma ina fata kana da irin kayan da ake a haka ba yanzu a haka ba wannan rigar ita ce duk duniya yanzu a haka za mu tafi eh. nan sirili za ka yi mu? Da wannan kaya? Allah ya kiyaye gaskiya ba zane da kai ba. Tunda ni ma idan na tashi haka zan sa wanda na Ni ma. To amma dole sai na shiga kasuwa na sai. Wannan ba matsala bane. Kuɗin gaba ɗaya ba za su wuce like 15,000. Me za a bata? Me za a bata? Kuɗi zan bata. My lady. Ina ruwanka? Ina ruwanka? Ina ruwanka? jiya kai mun fito na fito ni da kai muka yi uwarka ka da kai my lodi kace lallai an raba kuka ne eh? kai kai my lodi ah, wai ina ruwanka ne kana shiga ta nan soyayya ne na raba ka da kallafa na ni kuma ina kallata haihu kai ko wannan wani irin mutum ne wannan dan sama jannatin bala'i ne kallafa no kudin na ne babanki ne uban wai abu waɗannan suwaye rabaru alabara kurege wala ba kurege wala kake ban gane kake wani shi ne man auto ko ana din ma za a karfa mana asiri karfa mana asiri to ja nake za a daga ne ne amma Allah saka ne ka lafiya baba ba matsala a sai kaza a sai kaza a sai kaza baba a sai kaza

nawa muka karba annabi ba dubu ɗaya ba ce kai yan rabaro ina zai karba mu dubu Allah ka bata dubu goma na to a dakin warka nawa kana nawa kana na baba nan na mutum ne ba mutum a to ke din mutum ya ke din ba iska ba ce kai ba iska ce ni na da ba za su ta ba za su ta tura warka to tsaya eh? yanzu baby tun da dai wancan sun riga sun tafi baba ya karba yana da bukatar su eh, eh. ko saka mantar su rabado na na na na ta dauke ka na tura na ta dauke ka da malama na ta tura ka kaga tunda na gano kai baka da mutunci ko ka kama hanya ka wuce ko ba kudi na ko wallahi ko kobe mu da ku kaga janyi wannan ma ku biya ni kuɗi. Ran da muka ashe dubu ɗaya me yasa baka ce a ba? Eh, to ai ban sani ba ko. Ah! Na san ne. Ni na san dama kasuwa ai ce. ala na hauka ce kaga ki tura ba kare wai a tura ukar ha ha ha ha